na duba sai na ga wato zikirori da ake amfani da su ko ake son a yawaita su idan ana cikin damuwa da tashin hankali da bakin ciki da cututtuka yace sai na ga zikirori ne guda shida wanda duk ya lizimce su zai zai kasance cikin walwala da jin daɗi insha Allah domin duk wani bakin ciki da damuwa da kuncin rayuwa da kake gani daga shaidan ne Balamai suka ce ba abin da ke faranta wa shaidan rai ya ji daɗi ya buga ƙafa, ya ihu irin ya ga mumini na cikin damuwa da bakin ciki wannan maganar ibnu qayyim ya faɗa wannan a cikin wabil sayyib yace shi yasa duk hanyar da zaka bi ka samar ma kanka da annashuwa da farin ciki da jin daɗi ka yi sa'ayi wajen samar ma kanka da wannan shi yasa imamu sa'adi a can yake cewa daga cikin abubuwan da idan mutum ya lizamta Allah ta'ala zai tafi masa da bakin ciki zai tafi masa da damuwa zai bashi mafita akan dukkan wani kunci da ya shiga yake cewa akwai yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima idan kana yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi zaka ranka samun farin ciki da annashawa da jin daɗi malamai suka ce yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin so ne a kowane lokaci amma dai akwai wasu lokuta na musamman da aka fi so a yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi na da gaski akwai daren juma'a ko kuma ranar juma'a na da gaski a cikin sallah ko ba haka ba na da gaske idan an kare alola da sauransu idan ana yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun mafita a rayuwa jama'a na ga wani abin sha'awa da ban mamaki a Dubai wato a jihar Nainal Abyad a cikin Sudan dan acaba wallahi ne shaida dan ya faru da ni dan acaba zaka hau goyin ya tafiya daga nan zai kai ka samu ruba ka da kuɗi kana sauka sai ka ce fa nusalli ala nabi wallahi kana sala kana ce fa nusalli ala nabi ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallam shikenan ka biya izhab mashi na ta bangaren ku za ku yaka da shi <laughs> na tafi wajen su babai zana a makaranta mun gama abin nan zan dawo ashe kai bello kudi ya kare ba komai a Ga gashi rayuwa duk dalibai yan Najeriya a duka duka a wannan a wannan a wannan makarantar duka duka mu uku ne Ɗaya yana Najeriya ɗaya yana Doyin. ɗaya ni da shi ba mai ta da wani na ce mashi ustaz to ba ba kudin mashin kuma gashi ba zai yi mutaka da kafa ba dan da nisa sai ce mani kewa arkam ya kira a caba ya ce arkam irin yaran su kenan shi ya ya za ka ce a ce kawai shi ya raɗa mani su kuna kaiwa inda za ka sufi kace yi salatin annabi <laughs> muka je muka yi wannan dogon zangon na ce muku daga nan ya kai samun <laughs> akwai salatin guda goma na ce maka Allahumma salli ala Muhammadu wa sallam kawai ma kuma wallahi kun so na bako idan ake salatin annaban nan ko ka dawo kudi ka ka dauko kudi ka bashi ba zai karba ba menene ne ce ai amma annabi salati kaga wani irin kauna na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a taba samun mutumin mahalukin da duniya ta ƙaunace shi irin manzon Allah ba abu na biyu da malam ya ambata a can don magance duk wani kunci da damuwa da bakin ciki da tashin hankali ya ce akwai istighfari wanda duk yana cikin nau'ikan da abin da Allah ta'ala yake fadi fasabbih bihamdi rabbika wa kumina sajidina ka yawaita istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا wanda ya lizinci istighfari duk wata damuwa da bakin ciki Allah zai fitar da shi abu na uku wato yawaita faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh addu'an zannun wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mumini babu wani musulmi da zai yi addu'a cikin addu'ansa ya faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin face Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa abu na hudu akwai hauƙala la haula wala quwwata illa billah muna da kisan Auf ibn Malik Allah ta'ala shi kara masa yadda wanda ya bada labarin fita yaƙi da aka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ɗansa bayan an fita yaƙi akan hanya na dawowa sai bukata irin ta ɗan adam sai ta kama ɗansa Salim ibn Auf bin Malik sai kewaya don ya biya bukata ta bawali ko kuma ga'idi da ya kewaya don ya biya wannan bukata na bawali ko ga'idi hafka rafka ta tashi aka manta da shi ashe sauran kafirai da suka bazama a daji sun hango shi sai suka zo sai suka cafke shi sai suka kidnapping din shi bayan sun kama shi sun cafke shi sai suka tafi da shi wani gida sai suka samu sarƙoƙi sai suka ɗaure shi labarin auf mahaifin salim sun koma gida salim bai dawo gida ba hankali ya tashi mahaifiyar salim kun san dai yadda ɗa da uwa ciki ta kasa bacci ta kasa zaune ta kasa tsaye sai ta tashi mijinta ta ce ni fa ba zan yadda ba sai ka je wajen manzan Allah ka ba shi labari salim fa bai dawo ba wannan kissar ibn kathir ya kawo shi a karkashin ayat da ke cikin suratul talaq yace bayan dan lokaci sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ibni salim kharaja ma'ak ɗana salim ya fita yaƙi tare da kai kowa ya dawo shi bai dawo ba mahaifiyarsa ta shiga cikin damuwa da kunci shi yasa ta ce mani ba ta yadda in bacci ba sai na zo na gaya maka don masaurara saurara daga gare ka mene abin yi annabi salasama sai ce amurka wa iyyaha bila hawla wala quwwata illa billah ce da kai din da ita mahaifiyar tasa ina umarcan ku ku koma ku ta faɗin la hawla wala quwwata illa billah Allah zai ba da mafita ya koma gida ya shin mata ta ce ya kuka yi da manzan Allah sallallahu alaihi sai ta ce sai ya ce manzan Allah ya ce da ni da ke mi ta haukala mi ta la haula wala quwwata illa billah ta ce idan nafal ta ce to sai mu dukufa suka dukufa a wannan lokaci suna ta yi can talatalan dare sai suka ji ana buga kofa ya buɗe baki ya tambaya man bilbab wane ne a bakin kofa sai ya ce ibnuka salim ɗanka ne salim ya dawo ya bude kofa sai ya ga salim ɗari ɗari a kan rakumi a'a salim daga ina sai ba shi labari ai abokanan gaba suka kama ni suka je da ni wani gidan gona suka ɗaure ni ce ni dai ina kwance ina zaune a wannan yanayi sai na ji sarƙoƙin da ke hannuna suna motsi suna buɗewa da kansu saboda mene la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna inji manzan Allah sallallahu alaihi yace can kawai sai na sabal hannuna na kafan ma sai na je na kwancewa da kashi na sa ka hannuna sai na sabala na kafa ko da na fito sai ga ban san inda zan ba babu gida gaba babu gida baya amma ga tsagwaran dabbobi a kwance sai na kalli babban wannan sai na hau ce ina hawa sai ya miƙe da ya miƙe ya zabara da sai suka biyo mu ce wannan shine labarin mu yace to alayka bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam to wannan magana yafi karfin nan gidan maje wajen manzon Allah sallallahu alaihi suna zuwa wajen manzon Allah sai ga manzon Allah na karanta musu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara abu na biyar ƙare du'ai da tawassuli da ya zal jalali wal ikrami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alizzu bi ya zal jalali wal ikrami a cikin addu'o'inku ku yawaita faɗin alizzu bi mana akthiru ku yawaita faɗin ya zal jalali wal ikram dan ya kunshi bangarori guda biyu ta tawassuli da wani sifa na ubangiji na jalala sannan da roƙo na karamci ya zal jalali wal ikram sannan abu na shida wanda malam ya kawo ya ce. yawaita nana ta kalmar shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace yawaita waɗannan zikirori yana fitar da mutum daga kunci da damuwa kai hatta da cututtukan da ke damun mutum wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah ta'ala zai bashi mafita wannan yasa a wannan aya sai Allah ta'ala bai wa manzon Allah magani dangane da wancan kunci da yace walaqad na'lamu annaka yudhiqu sadrka bima yaqulun sai yace fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin sajidin bi ma'ana kazan cikin masu sallah almusalli an ambaci sujada dan ita ce rukuni mafi girma a sallah ko sannan sai Allah ta'ala ya ce mishi wa abud rabbaka ka bauta wa ubangijinka hatta ya atiya kal yaqin har yaqini ya zama maka me da yaqini malamai suka ce shine al-maut mutuwa a ke jama'al musulmi waɗannan sune ayoyi na alkur'ani wanda aka nemi mai magana a kansu to abin da ya rage mana